wato mutuncin mace ta cikin wannan tasha mai albarka wato sautin hikima tv wanda safiya abdullahi musa huguma ta wallafa ni zara zan karanto muku daga farko har ƙarshe da sunan allah mai rahama mai jin ƙai tsaye take a madaidaicin garejin gidan nata tana fuskantar mota ƙirar metros wanda mai gidanta ke zaune a ciki yana yunƙurin kunna motar baki ɗaya a ɗage take Allah Allah take ya kammala kunna motar ya rufe ya fice daga gidan tsayawar da yayi yana jira motar ta ɗau zafi ne gani take kamar da gayyaye hakan kamar ta tunkuɗa shi ya fice haka take ji sai dai dole ta saki jikinta ta lallaɓa shi har ya fice nan bata manta gargaɗin da ya sake mata ba kwana uku da suka gabata sai da ya kammala komai sannan ya ja murfin motar ya rufe a dawo lafiya ta masa ya amsa sannan ya ce ina fata baki mance da abin da na gaya miki ba kai ta gada cikin zaƙuwa in eh, insha Allahu kifin nan na jiya ina so ki min farfeshin shi shi zan fara idan na dawo bayan an sha ruwa kasancewar yana azumin litinin da alhamis babu damuwa ta faɗa tana ɓoye ƙaguwar da ta yi ya fice daga haka bai sake cewa komai ba ya ja motar da baya ya fice daga gidan da hanzarinta ta koma cikin gidan a sukwane idanunta kan agogo karfe tara ta gani har da mintuna biyar ta dan buɗe baki alamun mamaki cikin hanzari ta juye uwar ɗakinta tana magana ita kadai cikin ranta na san yanzu kowa ya fito ni kadai ce na makara ta ƙara shi zancen tana yunkurin ɗaukar yarta da ke kwance tana bacci kan gado sai da ta goya ta a bayanta sannan ta ɗauki zaninta da ke gefe ta ɗaura saman doguwar rigar baccin da ke jikinta ta ɗauki hijabi ta zura tana laliban mukullin gidan mama kashi nake ji waiwayowa ce sai sannan ta tuna ɗaya yarinyar tata da ta baro a kicin lokacin da take raka mai gidan nata fuskarta ta ɓata don ta lura yarinyar na shirin sake ɓata mata lokaci ne kawai duk sauran da take yi kinga mai da wandonki idan mun je gidan anti kyai, duk da kafafunta yarinya ta soma yi tana gaya mata ya matse ta amma sai ta daka mata tsawa tilas yarinya ta mai da wandon nata tana kwaɓe fuska ta ɗauki mukullin gidan ta ja hannun yarinyar suka fice ba tare da ta damu da tawo da ko tsinke daga gidan nata ba da niyyar gyara gida na hudu da ke bayan layin nasu ta shiga tun daga soran gidan zaka fuskanci gidan cike yake da mata duk da a lokacin duka-duka ba zai wuce karfe tara da kwata na safe ba sallama ta ya sanya sauran matan da akalla sun kusa su goma sukin shewa tare da yi mata maraba da zuwa wasu na faɗin gaba da nan fuskar ta ɗauke da fara'a kamar wadda aka yi wani albashir ta shige cikin su suka so mu gaisawa zaman dishin ta yi gefen tabarmar tata da ta tadda su tana kwance goyon bayanta baki ɗaya matan kamar yadda suke ita ma haka take ɗaiɗaikun cikinsu ne kaɗai shigarsu za ta nuna maka sun yi wanka ko a daidaita zaman ba ta ƙarasa ba wata mace wadda ta ɗan fisa a shekaru ta ce hajiya ta ke muke jira muna nan muna musu da maman kubra yi musu bayani dan Allah ya kika ji maganin ai jiya na sha shagali in gaya miki hajiya maganin kan babu gaiba a ciki shewa suka saki baki ɗaya kowacce na ba da kunne da hankalinta ga Badariya tare da tofa albarkacin bakinta. Ku saurara, magani fa duk mai so kawai ta karɓa. Kusan yau sai da baban kayar ya tafe min dubu biyar kash da safiyar nan. Take suka sake hausinewa, murya Hajjaju wadda ita ta kawo maganin. muryar ta fi kowa fita cikin farin ciki. Ta ce, Ato, ai na gaya miki, matukar zaki dimanci amfani da magungunan nan. ba faɗa ko kallon banza ya bar miki kuma ko zaki kwana kina zagaye unguwan nan da sunan yaho ya bar ganin laifin ki bare ya miki faɗa balle ma mu zaman karuwa da juna miki a bar ku ji badari ya je wani zullo tana gyara zama. A nan ta koma fayyace musu duk wani abu da ya faru tsakaninta da Abban Kairat a daren jiya ba tare da ta yi duba da yaran da suke wajen ba waɗanda iyayensu suka taho da su. Dududu yaran daga shekara takwas ne zuwa ƙasa. Hira ta hira san baki ɗaya ta mance da wasu na 'yarta wadda shigo ita tana jin bayan gida sai waje wajejen sha biyu da mintuna na rana sannan yarinyar ta sake kwasowa a guje ta iso gefen uwar ta ta tsaya tana cewa mama kashin nayi kashin wayowa ta tana duban yarinyar kamar ta make ta haka take ji saboda ta katse mata hirar su da ta ci gaba da daukan daɗi ba tare da ɗaya daga cikinsu ya yi niyyar wayar gida ba, duk da kuwa akwai yara masu ƙananan shekaru a cikinsu. Don ubanki shi ne kika yi min kashi a wando, wallahi sai na ci ubanki kuwa tunda na hana ki ba kya ji. Kafin ta ƙarasa magana ta ta wani matashin almajiri da aƙalla zai yi shekara sha hudu zuwa sha biyar ya yi sallama riƙe da hannun wata yarinya da ba za ta wuce shekara takwas ba. sanye da yunifom goye da jakar makaranta, hannunsa rike da box ɗin yarinya cike da farin cikin ganinsa tace, a walo. sun taso? Ungo Allah!" ta faɗa tana miƙa masa makullin gida "Ka tafi da Husna ma baki ɗaya, don Allah ce shi ka wanke mata, ka yi mata wanka don ban samu dama ba, ka gyara kicin ka wanke tsakar gida, ka yi wanke-wanke, idan ka gama sai ka zo ka yi min cefane." Kada ka bar Kairat da yunifom, ka shiga ɗakinsa don Allah ka ɗauko mata wasu kayan ka canza, gani nan zuwa. To anti, ya faɗa yana karɓan mukullin, ni kam yau sha'awar roman kifi nake yi wallahi, ko shi za mu dafa ne. Lariya matar gidan ta faɗa tana kallon sauran matan da ke zazzaune In wallahi sai dai yanzu da ƙyar idan za a samu ɗanye saboda rana ta so mai ƙila sun fara soyawa. sai dai ko wajen maman Kairat ba za a rasa ba jiya kamar ledar kifi na gani gun mai gidanta da magariba yana dawowa cewar Maimuna ɗaya daga cikin su ai baban Kairat ba dai cin daɗi ba kullum ba a rasa gidan shi da kifi ko nama murmushin jin daɗi badariya ta saki saboda ko banza an fasa mata kai an kankaro ta cikin mutane kifi ne kuwa yana nan cikin firist na tilla shege ko gyara shi ban yi ba bari na saka Auwalu ya taho mana da shi yauwa Hajjaju amma ban da kalanzar ba matsala sai ya haɗo mana da ƙaramin gas ina mu dafa anan na bayar da mai da magi cewar Habiba wadda ke zaune gefe tana sauraron su a duniya tana kishin yadda ake fasawa maman kairar kai a cikin su shi yasa ita ma take yunkurin wani abu dan a yabe ta ita ma duk da mijinta bai da ƙarfin mijin maman kairat ɗin Cewar daɗi suka saka kowacce na farin ciki ko banza yau za su murƙushi daɗi. Ƙwallawa Auwalu kira ce kafin ya kai ga fita ta gaya masa abin da zai ɗauko ɗin ya amsa da to ya ja hannun yaran ya fice da su. A nan za mu dakata masu sauraron mu sai mun haɗu a shiri na gaba za mu ɗora da yardar Allah muna maraba da ƙorafi gyara ko sharhi za ku iya ajiye ku kai tsaye ta ɓangaren comment za mu amsa muku da yardar Allah huta lafiya. Muna godiya.